يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما عند ينقواس كسني وانا wani lokaci ne na musamman da muka ware domin ci gaba da muhadara wacce ta samo asali sakamakon taya ɗaya daga ciki ko biyu daga cikin 'yan uwanmu murna na samun karuwan aure na farko ita ce amina habu baba ari da kuma baba alkali abdulkadir muna masu addu'a da fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya ya sa albarka a cikin wannan aure nasu da za a yi a 20 ga watan oktoba shekara ta 2012 din nan mai zuwa iyayensu da suke tarbiyyansu har suka kai wannan yanayi muna masu addu'a da fatan alkhairi allah madaukin sarki ya masu tukwici da gidan aljanna a yanzu da za mu fara gabatar da wannan muhadara kashi na biyu yini ne na juma'a sha biyu ga watan zulkaida hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da 28 ga watan eh, september shekara ta dubu biyu da sha biyu kamar yadda muka ambata a muhadara ta gabaci wannan muna tattaunawa ne akan hukuncin hoto a addinin musulunci idan aka ce hoto kowa ya san me ake nufi da hoto kamar yadda mun yi bayani asalin fitinan boton gunki inda ta samo asali a zangon farko da kuma illin da ta haifar a duniya akida sannan hadithai sun zo masu ɗimbin yawa ake bayani akan cewa hoto na haramun ne to kawai musulmi mai hankali da yake fatan ya tsira a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da shi komi ba shine wannan abin ya bar shi kawai dogaro ga hadithan da za mu fara ji wanda alhamdulillahi al'imamun nawawi babi guda ya bude ya tara wasu daga cikin hadithan annabi da suke bayani akan cewa hoto ɗin nan haramun ne kuma na ce za mu bi waɗannan hadithai da wasu da wasu bayanan da malaman musulunci suka yi domin ƙara ma al'umman annabi haske don su fahimci illan hoto da kuma wannan haramci da aka bayyana hoto na tattare da shi hoto haramun ne kamar yadda shimfiɗanmu ya gabata mun karanta hadisin farko da muke son mu nasihantar da al'ummanmu domin su taka tsantsan hadisi na biyu hadisi ne wanda al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito daga sayyida aisha allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda aisha ta ce da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kada satartu saha li bi kiramin fihi tamathil annabi ya shigo sa sana ko ki ce ya shigo ɗaki na da ya shigo sai tarar da daidai inda wardrobe ɗina yake inda nake tara kayayyaki na to na yi labule na musamman da na rufe wannan wajen sahawa kamar yadda malamai suke cewa bi fatihi sin almuhmala wannan sin din za a yi mai wasali sama ne ba shi mai ruwa ba ne sin ne wahiyar siffatin ta kona ya yadayil bab wani abu ne wanda ake sawa a gaban kofa kya iya cewa labule wakila hiya taq an nafis fil ha'id wasu suke cewa shi sahawa shine wani waje da ake yi kaman a ce window ne amma kuma yana da kariya a baya a takaice da ce mashi wardrobe inda ake zuba kaya to shine sai ta ce ta suturce shi bikiramin da wani labule alkiram bi kasar alkaf shi wannan kan mai ruwa din a mai wasali sama huwa sitir shine kawai ke ce labule wakila wasu malamai suka ce saubin min sofin malawwan wani irin labule ne da ake yin shi na auduga ne cotton ne amma yana da launi a jikin shi yufrashu fil haudaj wanda ana shimfiɗa shi a irin rumfan da ake wa mata in za su hau kan raƙumi haudaj au ya bihi ko kuma a mai rumfa wajen kofa a sa kamar labule wajen windo ma a sa shi a matsayin shine labule yadda ba za a hangi wanda yake ciki ba to sai aisha inda take tara kayan da kamar ku ce wardrobe a yau kuna cewa sib ne ko wane ne to sai sai ta mai kamar labule kun san a da wardrobe ana yin shi a cikin gini ne to sai ta samu labule mai kyau ta gyara ɗakinta sai ta yi ma wajen ado da wannan labule nata mara ahu annabi yana shigowa ɗakin da ya kalla ido ya hango wannan ado na sayyida aisha hatakahu sai ya kama sai ya tsinke shi wata lauwana wajohu kan ke ce haka fuskan manzan allah ta canza kab dan malik a hadithin shi mai tsawo da yake badawa dangane da rashin zuwa yakin tabuka da ba su yi ba ya ce idan annabi ran shi na fari ma'ana yana cikin farin ciki suna ganin fuskan annabi na yin haske ke ce yankin farin wata ne amma fuskan annabi na canza daga wannan yanayin to a daidai wannan lokaci sai su fahimci cewa an samu matsala to shine aisha ta ce sai fuskan manzan allah ta canza wakala sai annabi ya ce ya aisha ya ke aisha A shabdun nasi azaban inda lahi yau malkiyama waɗanda suka fi kowa shan azaban allah a ranar tashin alkiyama alladina yudahuna bi khalqillah su ne waɗanda suke kwaikwayon halittan Allah qalat aisha sai da aisha ta ce faƙata anahu faja'alna minhu sadatan ta ce sai na bi sai na yayya ga wannan labule da na rufe wannan bangare na ɗakina da shi sai ne rigan fulo da shi awisa da ta ni ko ne rigan fulo guda biyu da shi ci gaban hadithin ta ce annabi har yakan ɗauko wannan fulo yana kishin gida a kan shi me ya faru ne shi wannan labule na aisha akwai hotuna na mutane da tsuntsaye da sauran a jiki wanda ya sa annabi ya tsinke shi da ya tsinke aisha sai ta yayyaga sai ya zamanto hoton kafa ya fita can hannu nan gwiwa can da sauransu to da da halittan bata fito tsab na hoto sosai ba wannan ya sa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai rika kishin gida da wannan a matashi da sayyida aisha ta yi abu ubaid أبو ibn أبو ya ce wasu mai ito gayar wahidin min ahalil yaman ya يقول na saurari bayani daga mutanen ƙasan yaman larabawa na asali suna cewa as inda na baitun sagirun yushbihul khizana as sagira suka ce sahawa shine kamar wani ɗan stone ne ɗan ƙarami shine inda ake tara kayan sawa da sauran kayan amfani ya kunu fi mata wanda kaya yake zubawa ci kunga malam abu ubaid alkasim ibn sallamin ya ƙara fito mana da abin ƙarara ko to shine sai ke cewa faman sauwar hayawan kunga wannan hadithi to yana daga cikin fa'idan da za mu samu a cikin shi ne duk wanda ya ɗauki hoton dabbobi liya ubada saboda a mai da su abun bauta au ƙasa da bihi mu mudahatun li khalqi ko kuma yana ƙoƙarin kwaikwayon halittan ubangijin shi wata kada zalika kuma ya kudurce wannan a cikin zuciyan shi a huwa shaddun nasi azaban likufuri to wannan aikin da ya yayi da yana nufin a mai da wannan abun abun bauta ne kuma yana kwaikwayon halittan Allah da gangar to wannan ya kafirta kuma a lahira zai fi kowa shan azabin Allah wa man lam yaqsud zalika amma wanda ya hoto ba da nufin abauta ma hoton ba kuma ba da nufin yana kwaikwayon halittar allah ba fahuwa fasikun wannan fasiki ne kuma daga cikin waɗanda za su sha azaban ban mamaki a lahira fasikai suna ciki Fataswirin hayawan ɗaukan hoton dabbobi kamar tsuntsaye da ƙwari sauran awaki da tumaki giwaye shanu da sauransu dai kabiratun zunubi ne hamshaki walau alama yamta hinu ko da ku abin da ba ɗauke shi ba bakin komai ba ne ka thawbin kama a ce a yi ɗan hoton a jikin riga wa ko a shimfiɗa tabarma ko kafet da sauransu wa naƙadin ko jikin kuɗi wa ina'in ko wanda yake a jikin kwanuka wa ha'itin ko wanda yake a jikin gini duk wannan a ce an yi ne don kwalliya don ado ba don wani abu ba to me yin wannan aiki fasiki ne kuma ya aikata zunubi daga cikin zunubai manya da allah madaukin sarki ya kiyaye musulmi daga fada ma irin waɗannan zunuban wa yastasna min tahrimi taswir la'ibul banati bihin malamai suka ce yana daga cikin hotuna wanda za a togace kun san a bayan mun yi bayani cewa akwai hotunan da su ba su shiga cikin wannan haramcin ba saboda lalura da uzuri to yar bebi da ake ba yara suna wasa da shi da sauran abubuwan da za a ma yara na wasanni to koda yana da sura irin wannan to wannan bai shiga ciki ba kamar yadda su yi mali suka bayanin haka malai ce fa ya juzu inda malikiya wa shafi'iyya yin irin wannan ya halatta ga wajen malaman malikiya da shafi'iyya liworo da su fihi saboda bayanin da aka samu cewa irin waɗannan yar bebi da sauran kayan wasan yara da su da dama akan ɗan yi masu ɗan hoto a jiki kama ce a masu keken zama da keken koyon tafiya da sauransu ai akan sa ɗan hotuna a jiki ko to wannan malamai suka ce babu komi in dai na yara ne amma haka kawai da girman ki sai ki je ki tsaya kerere sai a dauke ki hoto ko ki je ki ɗauki hoton iyayenki ko hoton ki sai ki sa a waya ko hoton saurayinki ko hoton wani daga cikin waɗanda kike so cikin shugabanni to wannan haɗari ne mai girman gaske jama'ar annabi in zai kai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ga sayyida aisha ya nuna abin da ta yi fa ba daidai ba ne tare da yadda yake ƙaunanta yake santa kuma hoto ne a jikin labule kuma ya ce masu wannan aikin sun fi kowa shan azaban allah ranar tashin alkiyama tsakaninki da allah ina ga ke mun gano wannan da kyau ko duk mai hankali ta shiga tetayinta sau da dama akan samu wasu da sunan ilimi da sunan malanta sai su rika yi maku karya sai su ce ai hoton da ake nufi wai gunki ne gunki ne za a leka shi a jikin labule kuma tsakani da allah gunki a gidan annabi wahayi na biyu tun yana makka shine warrujiza fahajur allah ya ce ƙaurace mu gumaka to a ce gunki a gidan annabi jama'ar annabi kuma annabi adalci shi sa hoto a ƙarƙashin wannan hadithi na sayida aisha haramun ne sannan duk mai ɗaukan hoto kun ji suna daga cikin wanda suka fi kowa shan azaban allah a ranar tashin alkiyama hadisi na uku mala ya ce ja a rajilun ilabna abbasin wani mutum ne ya zo wajen abdullahi dan abbas faƙala ya abal abbas ya ce ya kai baban abbas inni rajulun usawwiru hazihi suwar ya ce ni mutum ne wanda nake ɗaukan hotuna wa na hazihi suwar fa'aktani fiha ya ce ina yin waɗannan hotuna a matsayin sana'a ne gare shi ma'ana mai ɗaukan hoto ne yana da studio na shi kuma har yana tara su a cikin album in mai so ya zo ya ɗan dudduba da saunansu fa'aftini fiha yallaɓai ala gafarta malar ranka ya daɗe ba ka a wasu wajen ake ce malamai ba ka bani fatawa a kan wannan ƙala sai ibn abbas ya ce odini minni mai fatawa ɗalibi matso ka matso kusa da ni fadana minhu sai wannan mutum ya matso kusa da abdullahi dan abbas hatta wada a yadahu ala ra'asihi ya matso kusa sosai har ya kai ga abdullahi dan abbas ya ɗauki hannun shi ya ɗora a kan wannan mutumi mai fatawa ƙala sai ibn abbas ya ce unabbi'uka bima sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya ce zan baka labari ne na abin da na ji annabin rahama yana cewa annabi yana cewa ne kullum musawwirin finnar din mai ɗaukan hoto to yana wuta yuji lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun kowane hoto ya ɗauka ƙwaya ɗaya ta wannan hoto a ran tashin alkiyama za a busa mata rai tu'azzibuhu fi jahannama wanda za ta riƙa yi mai azaba a wutan jahannama fa in kunta labudda fa'ilan ibn abbasin ya baya shawaran cewa in ba makawa har sai ka ɗau hoto ko ka liƙa hoto ko ka adana hoto saboda kallo da ɗebewan kewa to faji ala shajara wa mala nafsa lahu to ka ɗauki hoton bishiyoyi da kuma abubuwan da ba su da rai kamar tsaunuka kamar duwatsu kamar tituna kamar rafuka da sararin samaniya da sauran abubuwan da ba su da rai irin su mashina motoci jiragen sama da na ƙasa da na ruwa amma duk abin da yake da rai to annabi ya ce adadin hotunan da kika ɗauka adadinsu za a sanya musu rai a wuta su maki azaba shi yasa in kina da hankali duk wani hoto da kika san naki a ko'ina yake yi kokari ki nemo shi ki yaga shi in ba haka ba kin ja ma kanki matsala ki je lahira hotunan ki arba'in to masu maki azaba a wuta su arba'in ne ina ganin ko ba za ki ji daɗi a ce a matsayinki na mabiya ga manzan allah a ce kuma wai kin shiga wata hoto ya ja maki azaba ba Ibn abbasin yana daga cikin manyan malamai daga cikin sahabbai kuma ya fi kowa fahimtar wannan hadithi saboda ya ruwaito shi shi ya ruwaito kuma ya fahimci cewa duk hoton da aka ɗauka na wani abu mai rai to yana da haɗari shi yasa sai ce a ɗauki hoton abin da bai da rai amma abin da yake da rai to kul kal alqadi alqadi iya Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wa yuhtamalu an yaje alalahu bi adadi kulli suratin wa makanaha shaksun yu'adhibuhu mala ya ce abin da wannan hadithi yake nufi karara shine za a sanya ma mutum adadin hotunan da ya ɗauka a matsayin a mai mutane in dabbobi ne a suranta mai dabbobi adadinsu to adadin waɗanda za a jefa su a wuta suna mai azaba sai mala ya ce wata kunul ba'u bi ma'ana lamu sabab ai a hadisin cewa ya ce bi kulli suratin wannan ba'u ɗin na kulli da ya hada ya ce tana ɗaukan ma'ana lamus sababiya ma'ana sababin hoton da ya yi wannan shi ya sababa mai shiga cikin wancan azaba da adadin waɗanda za su yi mai azaba a wutan simala ya ce wa hazil ahadis kun ga irin waɗannan hadithai sarihatun fi taharimi taswirar hayawan sun zo suna bayani ƙararra cewa kun ga ɗaukan hotunan dabbobi da ake yi to su ma sun shiga cikin haramci wa annahu galidat taharim kuma ma haramcin ba haramci na wasa ba haramci ne sosai wa amma shajar mala ce amma bishiyoyi da sauran ciyayi wa na hauhu da makamancinsu min mala ruha fihi da abubuwan da gaba su ba su da rai fala ta harumu sana'atuhu wannan a ɗauki hotonsu a liƙa a kwalliya da su to wannan ba haramun ba ne wala kasu bihi haka ma a mai da su abin saidawa bayan an zana ko an ɗauki hoton to duk waɗannan ba haramun ba ne wasawa'un a shajaratul muthmira bala ya ce bishiyan da za a ɗauka shi mai 'ya'ya ce wa gairuhu ko ba ta da 'ya'ya to duk wannan ba haramun ba ne kun sa akwai bishiyan ma da ake yi za a yi ta da ganyenta da 'ya'yanta ga ta nan bishiya ne sosai don ajiye a ɗaki don kwalliya to wannan ba laifi malai cewa haza mazhabin ulama wannan shine bayanin dukkanin mazhabobin malamai illa mujahidan amma banda mujahid fa innahu ja'ala shajaratul mutmira min al makruh domin shi yana ganin hatta bishiya wacce take da 'ya'ya to bai halatta ɗauki hotonta ba sai dai malamai sun nuna cewa wannan fatawa ta al'imam mujahid to ba daidai ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau saboda fatawan malamin shi ibn abbas ya gudana cewa babu laifi daukan irin waɗannan hotuna muddin dai na bishiyoyi ne ko abubuwan da ba su da rai amma duk wani abin da yake da rai to haramun ne ba daidai ba ne allah ya sa mu dace hadisi na hudu daga ibn abbasin har ila yau allah ya ƙara mashi yarda abdullahi ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kul ce ya ji annabi yana cewa man sawwara suratan fi duniya duk mutumin da ya sake ya ɗauki hoto ko ya zana hoto a nan gidan duniya kullifa yau malkiyama za a tarsa sashi. za a tilasta shi za a kallafa mai a ranar tashin alkiyama an yan fuka fi harro cewa sai ya busa ma wannan hoto rai walaisa binafihin alhali ko ba zai iya ba wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi to me amfanin ki je ki je bakan ki cikin hadari kawai dan kina son ki dauki hoto ki birge wai kawai ki ta ce wance zo mu dau hoto to guji hadisan manzan Allah na nan na jiranki a da da baki sani ba kin ɗauka to yanzu da kika sani sai ki tuba kuma hotunan da kike da su ki kwaso su gaba ɗayansu sai ki yaga su fi ruwayati sa'id ibn abil hasan a cikin ruwayan sa'id dan abil hasan yace fa inna allah yu'adhibuhu Allah maɗaukin sarki zai ta'azabtar da mai ɗaukan hoto hatta yan fuka fi ruh har sai ya busa ma wannan hoto rai walaisa bi nafihin fiha abadan kuma ko har abada ba zai iya busa ran ba to kenan ba za a daina mai azaba ba har abada wasti imali hatta a cikin hadisin da aka yi amfani da cewa hatta to huna nadiru imali hafi ta'ala daidai ne da yadda aka yi amfani da hatta dinna inda Allah yake cewa hatta yalijal jamalu fi sammil hayat ma'ana waɗanda suka kafirce ma Allah suka zama masu girman kai dangane da dokokin Allah Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba har sai sanda raƙumi ya shiga kafan allura in dai raƙumi zai shiga kafan allura da ake ɗinki to kafiri da masu girman kai dangane da ayoyin Allah to su ma za su shiga aljanna to ko in kin ga an daina ma mai ɗaukan hoto azaba a ranar tashin alkiyama to ko ya hura ma wannan hoto da ya zana ko ya ɗauka raini. mala ya ce waka za ƙauluhum la af'alu kaza hatta yushibal gurab laraba suna yin karin magana su ce la af'alu kaza ni ko ba zan yi kaza ba hatta ya shi gurab har sai an waye gari hankaka ya yi furfura ma'ana a waye gari hankaka ne a ce amma ga shi fari kar ba baki ba zai yiwu to cin da ba zai haka ba za ta sabu ba to ko ba yadda za a yi a ce za a dina mai ɗaukan hoto a zaba ƙalal karmani allamatul karmani ya ce ظاهره annahu min تكليف ما لا يطاق wannan yana daga abin da Allah madaukin sarki zai ɗaura ma makan gari mai tsaurin kai da yake jin magana nauyin abin da ba zai iya ba wa laysa kazalika laysa kadhalika wa inna ma qasdu tula ta'adhibihi mala yace ba wai an ɗaura mai abin da ba zai iya ba ne tabbas ba zai iya ba to amma ana son ai bayanin yadda za a tsawaita mai azaba ne wa izhari ajizihi da kuma a bayyana mai kuma a bayyana ma sauran makangara cewa ba zai iya abin da ya ɗaukan makan shi ba amma kana ta'atahu game da abin da ya ji yayi da gangar wa mubalagha fi tawbihi sannan kai matuƙa wajen kunyatar da shi wa bayani qubhi fi'lihi da kuma bayani akan munin aikin da yayi shine Allah zai sa a ta mai azaba ana cewa sai ka hura mai rai sannan za a daina azabar a cikin hadithi annabi ya ce laisa binafihin ba zai busa ran ba ai la yumkinuhu zalika ba zai yiwu ya hura rai ba fa ya kunu mu'azzaban da'iman to kenan cin da haka ne zai kasance cikin wanda za a yi ta ma'azaba dindindin ta kaddama filbab ya gabata a baya cikin bayanai dangane da azaban masu ɗaukan hoto da muka gabatar min hadis bin umar annahu yuqalu lil musawirin za a ce masu ɗaukan hoto ahyu ma halaktum ku rayar da hoton da kuka zana hoton da kuka ɗauka ku rayar da shi wa annahu amru ta'ajizin wannan umarni ne na a nuna masa kasawansu da gazawansu ba za su iya ba wa kala hazal wa'id fi haƙƙil musulmi mala ya ce hakika duk wanda ya kalli wannan alkawarin narkon azaba kuma a ce za a yi ma musulmi irin wannan azaba abin zai ɗan kiɗa shi fa inna wa'idal qatil amdan domin azaban da za a yi ma wanda ya kisan kai da gangar yankatu inda ahalus sunna watan wata rana komin daɗewanta za a wayi gari azaban an dakatar da mai ma'aurudi ta khalidihi tare da cewa ayan alkur'ani ta zo cewa zai dawoma cikin azaban bi hamlet takhlid ala muddatin madida cewa za a fassara wannan dawwaman da wanda ya kisan kai da gangar allah ya ce zai dawwama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu cewa zai daɗe ne dindindin a wuta amma akwai lokacin da in allah ya ga cewa ya ga dama ya fidda shi sakamakon musuluncin shi to zai iya fitar da shi wa hazal wa amma kun ga wannan azaba da za a yi mai ɗaukan hoto a shaddi minuhu har ma ya ɗaran ma azaban wanda yake son kai li'annahu mughayyan bima la yumkin saboda ya yi abu na zalunci da ba zai yiwu ba wa huwa nafhur ruh shine an tirsasa mai ya hura rai wanda ba zai iya ba fala yasihu an yuhmala ala anna al murad annahu yu'adhab zamanan tawilan la yatakhallas mala yace to fala yasihu ba za a yi karambanin cewa za a yi mai daukan hoto azaba a ce wai azaban zamani ne mai tsawo wanda ba zai fita a ciki ba kun gano wannan da kyau ku allah da ya ce za mai azaba har sai ya hura rai to har abada ce ko ku akwai lokacin da allah zai nuna ya gaza an fi karfin shi to a yafe mai to dai ba a faɗi ba amma zai sha azaba ta bala'i har sai ran da ya busa ma wannan hoto da ya ɗauka ko ya zana rai in ko bai iya ba annabi ya ce azaba ce ta dindindin allah ya kiyaye to sai ki shirya baiwar allah ki duba ki gani tsakaninki da allah za ki iya busa ma hoton da kika ɗauka rai in ba za ki iya ba ko ina ba ki shawara ki yaga shi duk malamin da ya gaya miki cewa ai kaza ake nufi ai ba kaza ba ai ba kaza ba ina ba ki shawara karya kawai yake maki domin duk wanda zai ba da fatawa saɓanin wannan ya kamata ya zama sa'an annabi ne wajen ilimi yadda ya ci gyaran annabi cewa ba kaza ake nufi ba to sai a karɓi cin gyaran shi in ba ka ba ƙarya yake yi allah ya sa mu dace hadisi na biyar an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ya ji annabi yana cewa inna a shaddin nasu azaban yawmal qiyama al na wanda suka fi kowa shan azaban Allah ranar tashin alkiyama su ne masu ɗaukan hoto wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wani irin hoto ake nufi shine suratu ruhin tamin shine hoton abin da yake da rai kuma hoton da ya zama cikakken hoto ga kai ga hannu ga kafa wanda an iya kallon hoton za a ce hoton mutum ne namiji ko hoton mace ce ko hoton tsuntsu ne ko dabba ne ko kwaro ne kun gano wannan da ke ko duk hoton da ya zama cikakken hoton da za a iya gane kaza ne to duk wanda ya wannan to ranar kiyama zai fi kowa shan azaba mala ya ce ya ɗauki wannan hoto fi na hawi waraƙin a abin da yake kama akan takarda aukar tasin ko kuma a kan abin da yake abin rubutu ne takarda ne ko ko kwali ne mai faɗi ko kwali ne da ake naɗa kaya ko wani abu au hajarin ko aka yi a kan dutse li'annal asnama bi suratul hayawan wa shamilan nahai mala ya ce domin kun ga gumaka da ake yin su da siffofi na dabbobi to sun shiga cikin wannan hannun mun gano wannan da kyau ko shi nahawi taswir alama yudarisu mala ce hatta hotunan dabbobi da za a ɗanyi doki a yi shi kamar gunki gashi doki ko ana shi kamar na balan-balan ko in an hura sai ga doki ya bayyana ga wani abu kaza ya bayyana shi ba ma hoto ne wanda ake a jikin bango ko a jikin takarda kuna ganin irinsu ko a yi maciji a yi tsuntsu a yi kaza malam ana ya ce alama dari su a yi shi a matsayin abin gwada misali wajen karantarwa kun gano wannan da kyau ko to shi ma wannan haramun ne ko da hoton da aka ɗauke shi ma ba bakin komi ba ne ka bi sadin wanda ake yin shi akan shimfiɗa wa wisadatin ko matashi wa aniyatin ko kwano wa turukin ko wanda ya aka ake kan hanya wa namtin wa sitirin ko labule wa sakafin ko a shi kwalliya a saman gini rufin ɗaki wa gaira hada makamancin wannan to duk wannan shi ma mala ya ce haramun ne wa man wahima ikhtisasin na haibe gairin mumtahinin faƙada wahima mala ya ce duk wanda ya ɗima wuce cewa ai hoton da ba ɗauke shi bakin komi ba wanda ake hata a jikin sabulu ko man shafawa ko gwangwanin madara da sauransu wannan ai ba bakin komi ba ne ya ce to ai wannan hoton bai da laifi to ya yi kuskure kun san wasu na cewa hotunan malamai da shugabanni da za su iya ja a yi Allah shirka ne Allah ya hana duk wani abin da za a iya ce mai hoto mala ya ce ba daidai ba ne haramun ne sai ce fahazan nas kun ga wannan nassin hadisi na ibn mas'udin sarihun fi anna san ya fito karar ya yi bayani a kan cewa ɗaukan hoto ma'asiyatun laifi ne fala ya juzu tazyinil manzil bitamathil to ko bai halatta ba a yi gida kwalliya da hotuna a liƙa hoto saboda ado a gida ko a rumfan kasuwa ko a ofishi ko a ajin da ake karantar da karatu wannan haramun ne bai halatta ba musulunci jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu hadisi na shida an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu qala Allah azza wa jalla Allah da kanshi yace wannan hadisi ne kudusi wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi Allah yace babu azzalimi da zaluncin shi ya kai matuka ya kai geji irin wanda ya tafi yana ƙoƙarin kwaikwayon halitta ta allah ya yi ki sai wani ya sa kyamara yana ƙoƙari ya kwaikwayi halittar allah ta hanyar ɗaukan ki ko ki zauna ana zana ki ko ki bada hoto a zana ki sai allah ya ce falyakhluqu dharratan in sun isa su kwaikwayi ni to me ya hana ba su halici zarra ba au liyakhluqu habbatan ko su halici misali ƙwayen shinkafa ko gero ko acca ko aburo da sauransu au sha'ira ko kuma su halarci kwayan sha'ir ko shinkafa ko alkama da sauransu me hana su wannan suke kwaikwayon halittan allah irin mutum irin dabba akuya tinkiya raƙumi saniya giwa zaki damisa mage maciji da sauransu me yasa ba za su halarci waɗancan ba in sun ga za su yi ba ga tsoro ba wannan hadisi shi ma al'imam bukhari da muslim ne suka ruwaito shi a cikin hadisin ya ce ya ka halki suna kwaikwayon halitta irin nawa nasabal halki ilaihim ala sabili listihiza allah ya danganta halitta ne ga su masu ɗaukan hoto ko zana hoto don a yi masu izgilanci au tashbihun fayassuwar fakat ko kuma ana ƙoƙarin masu tambihi ne ta hanyar kamanta hoton da suka ɗauka da cewa ai kwaikwayon halittar Allah ne in ba ki da aka ɗauki hoton ko aka zana da kike halittar Allah suna da abin da za su kwaikwaya su ɗauki hoton ko su zana to kwaikwayon na allah ne allah baya so a cikin hadisin sai muka ji allah yana cewa falyakhluqu dharratan aw sha'ira amrun nan umarni ne bi ma'ana ta'jiz ma'anan shi shine ana gajiyar da su da masu gagara koyo wa huwa ala sabila tarakki fayal haƙara ana san a yi masu ƙalubale ne a kalubalance su da cewa in kun isa mutum ya yi girma ku yi shinkafa mana ku kalli kankantan wannan abin da ake cewa su halitta an ba ga tsoro ba kun gano wannan da kyau ku wal muradu bi zarra abin da ake nufi da zarra in kanan namla wasu suka ce kwayan zarra wata halitta ce yar karama fa huwa min ta'adhibihim to wannan yana daga cikin nau'in azaban da za a yi masa a ranar kiyama ana kona su ana dukan su da nau'in azaba iri-iri ana cewa sai sun yi wannan dabbar sai sun yi wannan kwaran sai sun halici kwayan shinkafa sai sun halici kwayan sha'ir mun gano wannan da kyau ko wata ajizihim bi halkil hayawan an ce ne salicin namla saboda a nuna cewa su din nan ba za su iya halittan koda ɗan ƙanƙanin dabba ba wa bi halkil jama'ad wani lokaci kuma aka ce su halarci sha'ir ai kun ga abu ne da ko taratan ukhra a wani lokacin na daban in aka ce kwalici wancan suka kasa su ci duka sai a ce kwalici wannan in suka kasa su ci tuka haka za a ta bugun mutum sakamakon ɗaukan hoton da ya yi saboda karambanin abin da aka hana shi ya kiya hannu allah madaukin sarki ya kiyaye qala ibnu battal ibnu battal ya ce fahima abu huraira anna taswir abu huraira da ya royato hadisin ya fahimci cewa kun ga ɗaukan hoto ya tanawalu ma lahu zillun wa ma laisa lahu zillun ya shafi hoton da ke da inuwa da kuma hoton da bai da inuwa duka haramun ne kun sa akwai yan karambanin da ke cewa ko a ce masu ai hoto mai inuwa aka hana mala ce da mai inuwan da wanda bai da inuwan duka haramun ne falihaza an karama yin kwashu fil da wannan ne malamai suka ce hatta hoton da ake kartawa ko a zana a jikin katanga to shi ma haramun ne ƙultu malam ibn battal ya ce huwa zahirun min umumin labzi wannan shine abin da za a fahimta ƙarara ga duk wanda ya fahimci wannan lafazi na wannan hadisi wa yuhtamalu an yuqsara ala malahu dhillun min jihatin Malam ya ce wasu malamai suna cewa ana magana ne akan a fassara wannan hadisi da cewa hoton da ke da inuwa domin hadisin ya ce ka halƙi kamar halitta na ai halittan allah yana da inuwa fa inna khalqahu alladhi tara'ahu laysa lahu sura fi ha'idin saboda ai halittan da allah yayi ba hoto ne da aka buga a bango ba bal huwa khalqun tam halitta ne cikakke lakin baqiyatul hadis sai dai mala ya ce ba za a fahimci hadisin da wannan fahimtan ba sakamakon sauran hadisai taktadi ta amimu zajar an taswiri kulli shay'in yana nuni akan cewa halittan komi ake nufi hatta shi kan shi cikon wannan hadisin domin ya ce fal ya habba wal ya zarra kun gano wannan da kyau ko Walmuradu bil habba habbatu kamhin mala yace abin da ake nufi da kwaya shine kaman kwayan alkama bi qarinati dhikru sha'ir saboda a cikin hadisin an ce sha'ir ko ba ana nufin kwayan zarra wata halitta wacce take yan kankanwa ba aw habbatan a'am mala yace ko kuma ya kasance kwaya ne wanda yake ya gama abubuwa gaba daya walmuradu bi zamra an namla wasu malama ka suka ce wal gharad ta'jizuhum taratan bi taklif halkin al hayawan wa huwa ashaddu mala yace a wani lokaci ana masa azaba za a umarce a ce su halici dabba wannan ya fi tsanani wa ukhra bi taklifihim halkul al jamad wa huwa ahwan wani lokaci sai a ce su halici koda kwayan alkama halittan kwayan alkama aka danganta shi da halitta dabba wannan ya fi sauƙi. wa ma a zalika la kudarta lahum ala zalika malam ibn battalin ya ce tare da haka dai ba za su iya ba to yar uwa mai hada ki daukan hoto arna na daukan hoto kina daukan hoto arna da suka shirya su sha azaban Allah sun gamsu da ita ke ma kin shirya ki sha azaban ne kin gamsu ne me hada ki da jin fatoyi annabi na fatawa manyan malamai irin su ibnu abbasin Irinsu su sayyidina abu huraira manyan malamai irin su ibn hajarin irin su alkasim ibn sallam abu ubaida irin su ibn battalin suna sharhin hadithan nan wani malami tikari ya zo ya ce miki wai babu laifi in kin yi wai sai ce wai an faɗi a littafi ai Allah uku ma an faɗe shi a cikin littafi ai sai ki faɗi daidai ne sai ki kudirce ai ba duk abin da aka faɗi a littafi ya zama daidai ba amma abin da nake cewa a zo maki da hadisin annabi da ya ce hoto wanda za a ɗauka ko a zana daidai ne ba wannan har abada ba wannan a cikin alkur'ani hasali ma shari'ar allah ta hana allah ya sa mu dace hadisi na bakwai an abi talha radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce la tadkhulul mala'ika baitan fihi kalbun mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da duk yake da kare shi yasa yar uwa in gidanku da kare shikenan kun ja kanku musiba mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare wala sura ko gidan da ke da hoto duk gidan da akwai hoto to ba mala'iku a gidan akwai shedanu a gidan to ko in akwai shedanu mala'iku za su bar gidan to ki tabbatar da aljanu ba za su bar gidan nan ba shi yasa zaki ta fama da bala'in aljanu asiri iri-iri zai kama ki musibo iri-iri wata saboda tsara a wayanta hotuna zankami a key holdanta hoto ne ma a hijabinta akwai hoto littattafanta akwai hoto zanin gadonta ma hoto ne a jikin shi ki gaya mai yadda za ki tsira ga alban guda kin shaƙe shi da hotuna iri-iri wata kuma ta yi ɗakin ko gidan yau gidan da leke-leke hotunan mutane ne da dabbobi to mala'ikun Allah ba za su shiga wannan gidan ba qala khattabi allamat ya khattabi yace was suratu allati la tadkhul al-mala'ikatu al-bayt fihi hoton da ke hana mala'iku shiga duk gidan da ke da irin wannan hoto ma ya harumu na'uhu shine hoton da aka haramta mallakan shi wa huwa ma ya kunu mina suwar latifi har ruh shine hoto wanda ke ɗauke da rai min malam yi kwata a ra'asa hoton da ba a yanke kan shi ba idan kina son ki bar hoto to shine sai ki bi sai ki guntala kan hoton ki kona sai ki bar gangan jikin gundugulan shi to in kika bar wannan mala'iku za su shigo to amma fa akwai hadarin wannan magangan jikin za a sa mai rai ba kai a ranar kiyama ya maki azaba wannan ana gaya miki hoton da bai da kai to na sa mala'ikun allah za su iya shiga gidan amma akwai hadarin kuma shan azaba a lahira ya ce wa ƙarish tashkala kaunin mala'ika la ta dukulul makanan ladhi fihi taswiyar malamai suka ce wai al'amarin ya ɗan rike su yanzu a ce duk gidan da ke da hoto mala'iku za su shiga ba za su shiga ba ma a ƙaunuhu subhanahu wa ta'ala inda zikiru suleiman alaihi salam gashi kuma allah da ya zo yin bayanin annabi suleiman ya ce ya amalu na lahu ma ya sha shaidanin aljanu na musulman na ɗan dauda duk abin da yake so min maharib na gina mai masallatai da wajejen ibada wata mathil kuma suna mai zane iri-iri na kwalliya a fadan shi da gidajen da ake gina na ibada da sauransu wasu malamai abin da suka fassara tamasil kenan kwalliya wa ƙarƙala mujahid to amma an samu fassara daga salaf malam mujahid ya ce kanar suwaran minnu nuhasin ya ce wasu irin kwalliya ne ake yi na dalma a kharaja tabari haka limamu tabari ya ambata wa ƙala da kana min hashabin ya ce na katako ne ake kartawa a yi kwalliya mai ban sha'awa da shi to waɗannan aka ce kamar ƙananan gumaka ne wasu malamai haka suka ce wasu kuma suka ce zane ne wal jawab anna zalika kana ja'izan fi tilka shari'a wasu malamai suka ce irin wannan hotunan da ake ma annabi suleiman dan dauda a shari'an shi to wannan halal ne wa kanu ya amaluna ashkalal anbiya suna yin hotunan annabawa ne ne da mutanen kirki ala hayatihim fil ibada ma'ana yanda suke yin ibada ana nuna ga yanda ruku yake ga yanda sujada yake ga yanda kaza yake li ta'abbadu ka ibadatihim da koya wa mutane su bauta ma Allah irin yadda annabawa da mutanen kirki suke wasu malamai suka ce mai yiwuwa haka ne wa qala abul aliya shi ko abul aliya ya ce lim yakun zalika fi shari'atihim bai daga cikin shari'ansu haraman cewa haramun ne sun maja a shar'una bi nahyi anhu a shari'an annabi suleiman dan dauda ba haramun ba ne amma mu shari'an mu da annabi ya zo da ita sai ce haramun ne wa yutamalu an yuqalu inna tamathil kanat ala suratun nuqush li ghairi zawatil arwa wasu malamai suka ce a'a hatta a shari'a annabi suleiman da sauran annaba gaba ɗaya hoto haramun ne da ai a bayananmu na farko tun bayan zamanin annabi adam hotunan na aka faro su kuma allah ya aiko annabin shi annabi nuhu ya nuna ba daidai ba ne wannan abin da ake a fadin suleiman da sauran wajen ibada kwalliya ne zanannuka ne iri-iri masu ban sha'awa amma ba hotunan mutane ne kamar yadda aka ce na annabawa da wasu salihai ba ai zana hotunan annabawa da salihai da aka yi a zamun nan baya shi ya haifar da hoton gunki yi wannan fassara da aka yi a bisa wannan yanayi malayi nuna ba daidai ba ne dalili akan haka ya ce wa karsa bata fissa ya haini ya tabbata cikin bukhari da muslim حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض بأرض الحبشة dangane da labarin wata coci da su Umma habiba suka gani a ƙasan habasha mai suna mariya wa ma fi hamina tasawir da irin hotunan da suka gani a cikin cocin wa annahu sallallahu alaihi wa wa sallama ƙala annabi yana kwance inda ummu habiba da aisha suka zauna suna hira ummu habiba na ba aisha labarin kyan wannan cocin da irin hotunan da ke ciki annabi yana kwance bai da lafiya cutan ajali da ta kama shi sai ya ɗago kai ya ce kanu iza mata fi himar rajul salih su ai waɗannan mutane nasara duk sanda wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu bano ala kabarihi masjidan sai su kawo shi masallaci su binne shi ko inda aka binne sai su gina masallacinsu a wajen wa sawwaru fihi tilka sura sai su zana hoton shi su lika ula'ika shirarar halke inda Allah annabi ya ce waɗannan su ne a shararan halittan Allah fa inna zalika yashir bi annahu law kana zalika ja'izan fi zalika shar'i ai da ɗaukan hoto da zana hoto da aje hoto ya zama halal ne a waɗancan shari'o'i da suka gabata ma atlaka alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi bai fito karara ya ce annan ladhi fa'alahu sharrul halk wanda suka yi aikin cewa su ne mafiya sharrin halitta ba da annabi bai faɗa haka ba fadalla ala anna fi'al suwar hayawan wannan ya nuna cewa kun ga ɗaukan hoton dabbobi fi'ilun muhudar abu ne da aka kirkiro a hadathahu da suwar masu bautan hoto su sai kirkiro shi wallahu a'lam wannan kuma haramun ne shi yasa kina ɗaukan hoto za ki shiga cikin masu bautan hoto da ranar tashin alkiyama za ta da ke a cikin sahunsu kin shiga uku kuma za ki sha azabin ban mamaki qalan ulama malamai suka ce sababu tina'ihim min bait fihi sura sababun tina'ihim min bait fihi sura ƙin da mala'iku ke su ƙi shiga gidan da ke da hoto kaunuha ma'asiyatin fahisha cewa hoto zunubi ne mai muni wa fi hatu da halkin lahi ta'ala saboda a gidan an aje abin da ke kwaikwayon halittar Allah su kuma ba sa shirka kuma ba sa son shirka wa ha fi suratu ma yi domin min lahi ta'ala wasu daga cikin hotunan ma suna dauke da yanayi ne na mutanen da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa sababu tina'ihim min baiti fihi kalb kuma yana daga cikin dalilin da ya sa mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare li kasrata aklatin najasat saboda yawan aklihin najasat kare na yawan cin najasa wale anna san yusamma shaytanan wasu daga cikin launin karnuka kuma da yanayin su an kira su da cewa shaydanu ne kama ja bihil hadith kamar yanda hadith ya zo da shi wal mala'ika su ko mala'iku diddu shiyatin kisiyoyin shaidanu ne shi sa duk gidan da akwai shaidanin aljinu ba mala'iku a gidan ana gayyato mala'iku to ko shaidanin aljinu za su bar wajen shi sa idan aljinu suka yi tafiya daga waje to su kansu wanda suke da wannan laluran a bincike suna da sakaci wajen bin Allah ba uqiba muttakhiziha bi hirmani dukhul al mala'ikati baita to duk wanda ya aje hoto sai aka yi mai uquba na haramta mala'iku shiga wannan gidan wa salata hafihi da kuma mala'iku ba za su shiga su sallah a gidan ba wal istighfari halahu kuma ba za su shiga su istighfari ga masu gidan ba wata ha alaihi kuma ba za su shiga su sa gidan da masu gidan albarka ba wafi baiti kuma ba za su kai albarka wannan gidan ba wa daf'iha adal lishayatin kuma kuma ba za su shiga su kai kariya da tsaro da zai kare gidan da masu gidan daga makircin shaidan ba kenan kin ja kanki musiba da bala'i ke da kanki da kudin ki kika siyo bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa amma haula il mala'ikati alladhina la yadkhuluna baitan fihi kalbun kun ga mala'ikun nan da ake cewa ba sa shiga gidan da ke da kare au sura ko hoto fa hum mala'ikatun yatufuna bir rahma su ne mala'ikun da ke yawo suna yada rahama wata break suna yada albarkatai wal istighfar suna roƙon ma bayan Allah gafara wa ammal hafaza amma mala'iku masu gadi fa yadkhuluna fi kulli baitin kowane gida suna shiga ba gidan hoto ba har hoton ma wala ya fare kona bani adama fi kulli halin ba sa rubuwa da dan adam a kowane hali da annahum ma'amuruna bi ihsaya amalihim saboda su an umarce su su kididdige ayyukan bayi ne wa kitabati ha kuma su rubuta saboda haka duk inda ɗan adam yake to su suna nan kuma sai su rubuta me yake yi kuma ranar ƙiyama sai ya ba da an san abin da yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk mai hankali to taimar maza daga yau ta sallama duk hoton da ke gidanta allah shi ke yayi hadisi na takwas malai ce an ibn umara radiyallahu anhu ma qala wa ada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jibril an ya ati annabi ne ya alkawari da malaika jibril cewa zai kawo ma annabi ziyara farrafa alaihi hatta da ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya zauna zaman jiran jibril ya zo har abin yi ma annabi tsanani malaika jibril bai zo ba fa kharaja falaqiyahu jibril sai annabi ya fito kan hanya sai suka haɗu da jibril a wajen gida ka ilaihi sai annabi ya mai kukan cewa mun yi alkawari za ka zo lokaci za ba ka zo ba faƙala sai shi jibril ya ce in na lana da kula baitan fihi kalbin wala sura ai mu ba ma shiga duk gidan da ke da kari ko duk gidan da ke da hoto mu ba ma shiga wannan gidan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi yasa hadisan faddin bukhari da muslim suka ruwaito su yasa ba wani hadisin da wanda za ce bai inganta duk hadisai ne ingantattu kuma ma'anan da suke ɗauka kenan a ce hoto ya hana mala'ika jibril shiga gidan annabi tsakaninki da allah bayawar allah ke ce mala'ika zai zo shiga gidanki mala'ikun tsoronki suke ji mun gano wannan da ke tsoronki suke ji da za su shiga gidanki gidan manzan allah ne ba suka ki shiga raffa da ya ambata cikin hadisi ya ce abta wa huwa bitha'il muthallafa za a rubuta shi da ca mai uku sama cewa annabi ya jinkiri mala'ika ya daɗe bai zo ba ran shi ya ɓace ya fita kawai a wajen gida sai suka haɗu kai kuma mai hana ka shigowa sai ya ce ai gidan ne an liƙa hotuna za mu zo mu ji a lakca ta gaba hotuna aka zo aka liƙa kowane kawai ya zo da hoton shi ya liƙa ƙofar gidan annabi don neman albarka a lokacin ba a hana annabi ya sa sahabbai su hannu dangane da sa hoto ba yana ganin wannan sai ce duk a cire kuma dangane dan kwikwiyo za mu zo a lecture ta gaba za ku ji kwaikwayon na suwaye ko mai kawo shi gidan annabi annabi ya bar shi annabi ya bar hotunan wasu illoli wanda yake dauke da shi yasa baiwar Allah ina baki shawara ki nisanci waɗannan abubuwan muddin kina bukatan ki tsira fiqhul hadis me za a fahimta cikin wannan hadisi na farko ta harimun suwar kai tsaye hotuna haramun ne li'annaha sababun liman idkhulil mala'ika saboda suna zama dalilin hana mala'iku shiga gida wal ahadisu fi ha ashharu min an tuzkar hadithai da suka zo suke bayanin hoto haramun ne sun shahara ba ma sai an maimaita su a nan ba kun ji mun karanta wajen guda takwas afani na biyu anna taharim yashtamilu suwarul lati laysat mujassama wannan haramcin ya shafi hatta hoto wanda ba mai jiki ba ba gunki ba wala ha kuma hoton ma da bai da inuwa shine wanda ake zana da wanda ake ɗauka da kyamara li'umumi ƙaule jibril saboda in kun lura daga mamman bayanin da mala'ika jibrilu ya yi alaihi salam ya ce fa'inna la nadkhula baita fihi tamathil duk gidan da ke da wannan zanen hotunan ba ma shiga wahiyar suwar malai ce su ne hotuna wa yu'ayyiduhu anna tamathil lati kana alal kiram la dhilla laha malai ce abin da ke kara karfafan wannan ai hotunan da ke jikin labulan Aisha ai ba hotuna ne masu inuwa ba wala farka fi zalika baina ma kana minha tatariz ala thau malai ce har wanda ake yin azana a jikin tufafi ya shiga wannan aw kitabatan alal warak ko wanda ake rubutawa a jikin takaddu Aurasman rasman bil alat fotografiya ko kuma wanda ake ɗauka carab da kyamara na fotografa id domin kullu dalika suwarun wa taswir duk wannan hoto ne kuma ɗaukan hoto ne da shari'a ta hana wa tafriq baina taswir yadawi mala yace bambanci tsakanin kuma babu wani abin da zai bambance tsakanin hoto wanda aka zana da hannu wa taswirul photography da hoto wanda photographer yake ɗauka fa ya harimul awwal duna tsani ballantana wani ya ce na farkon aka haramta wai na zani da hannu aka haramta banda wanda ake ɗauka da kyamara malai ce wannan zahiriyatun asariya wannan zahiriya ne yar zamani wa jumudun kuma daskarewan tunani ne la humad wanda wanda ya zo da wannan tunani na shirme ba za a yaba mai ba kuma ba za a gode mashi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan shine a takaicen takaitawa hadisin da za mu karanta hadisi na takwas ana min ishara lokaci ya ƙuri idan allah maɗaukin sarki ya kai mu lecture ta gaba za mu zo da bayani cikon waɗannan hadisai guda biyu da suka yi mana saura mun gano wannan da ke ko hadisai goma ne tunanin mu karanta za mu karanta hadisan nan guda biyu daga nan sai mu jona da lecture akan mai hukuncin sauraron kiɗa da waka mai hukuncin rawa mun gano wannan da kyau ko da za mu tattauna waɗannan da izinin allah allah maɗaukin sarki ya sa mu dace muna yin addu'a da fatan alkhairi ga amari cewa allah ya sanya albarka a cikin wannan aure ya saka ma iyayensu da alkhairi allah madaukin sarki ya zaunar da amarya amina Habuba Ba'ari da kuma angonta baba alkali abdulkadir allah ya sanya albarka a cikin wannan aure wasu manakan allahun mabiyan duka shaɗa allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum